ba dariya ba annashuwa ko wanki in ya zo ya same ina wanke kayan shi sai ya yi ƙorafi komai idan nake idan na aje abu anan zai ce me yasa kika aje ke dai kawai duk abin da bai kai faɗa ba sai ya mai da shi ya dawo faɗa ban san me yasa ba to amma bai taɓa zaunar da ke ya faɗa miki wani abin da kika taɓa masa ba bai taɓa zaunar da ni ya gaya min ga abin da shi dai ƙorafin shi kullum akan abinci ne idan na yi abinci ya ce ya yi ruwa ko ya ce ya yi tangare ko ke dai complain ɗin shi kullum ƙorafinsa akan abinci kullum complain ɗin shi abinci ne kaga ni yanzu wallahi da biyu na zo gurin nan na zo a kan cewar ka bani shawara saboda ina son oga ina ƙaunar shi a cikin raina shi yasa na taso na ce bari in zo ka bani shawara <coughs> ban fahimce ki ba na san ka fahimce ni kuma ka ji abin da na faɗa maka sai zaka bakin ce wai kina son oga Na ga dai oga nan dai yana da matar saki makin sani kuma kake karar wai sakin fuskan da yake miki yaudare ki to oga duk inda ya je haka yake duk inda oga ya je ina da fara'a sakin yanzu duk ba su katin kasan nan duk haka yake da su makawacin ga mutum ya zo yana miki fara'a ki ce wani kina son shi kina yana miki fari da ido ce wani kina son shi haka ake soyayya sa'adu wannan wani irin hauka ne da rashin hankali da wauta me haka sai ka ci wanda aka harboki yanzu har abin ya kai zaka fita a gida ba sallama ba komai to wata ce ke da dole in zan yi abu sai na gaya miki eh. ha to dan kira matata ni da gidana ina da dama in zo in dawo gidana sanda na ga dama kuma in fita sanda na ga dama Wa alaikum salam. Sannin ki bai wa Um, dan Allah matar gidan fa. Ni ce matar gidan. <laughs> Dan Allah ki bar wannan wasan matan gidan nake son in yi magana da ita. Na ce miki ni ce matar gidan. A haka? A hakan. a kamar ki kin ganki fa to me ya faru da yanayin na kin ganki fa kike kiran ke ce matar Alhaji Sa'adu a haka ya ganni ya tsallako ya zo ya aure ni miji na celebrity amma yana da masoya da yawa amma duk masoyansa babu wacce yake kauna irin na tunda ya aure ni a aji na a gidansa kin ga dan Allah dakata ki raina wa kanki hankali domin ni ba zan ce zaki raina min hankali ba kin gane kanki zaki raina wa hankali a ce Alhaji Sa'adu kamar shi celebrity director producer a ce ya rasa mata da zai aura sai yake kin ga ki dakata da wa'annan kalaman naki domin kar matarsa ta ji ki yi wa kanki akan aikin da kike yi a cikin gidan nan kin gane wanke wanke da sharar da kike yi ki adana kalamanki ke dakata da Allah ya isa haka kar ki ga kin zo da fitsara da rashin kunya da menene da menene duk a je wannan a gefe me kike so ki faɗa wa mijina kowane sako kika zo mishi da shi ni ba wani abu ne ya kawo ni ba dama akwai wata kwangila ce da ta shigo nan ga kuma babu wanda ya dace da in zo in same shi da wannan kwangilar sai shi maƙaryaciyar banza ƙarya kike yi ai daga ganin ki daga ganin ire-iren kin zo ki bi mijina ne kuma na yarda da mijina ba haka yake ba na yadda da shi ɗari bisa ɗari ba ba ma zai bi irin ki ba ma saboda haka ai ba sai kin buɗe mu ba ki bar man gida ki tsaya an ki fita ki bar man gida na ce yanzu nan amma dai wallahi Allah je je ki je je can ki ƙara har gida bari ya zo idan na mishi magana kuma gashi yana jin haushi na in na mishi magana zan kara ban da wata ko dai ita ce eh. dace in zo mu zauna akwai magana kuma na zauna sai so saki ya kake wani abin ka samo mun kuma ne mai daɗin ji ko ko yaya to ina dama gidan su sadiya ne da na je suka ce a turo magabata eh a turo magabata ina a turo mai manya manya mm. to taro ake a gida a dama ina zuwa wajen sadiya ne Ina ɗan zance shine babanta ya ce aure zai mata in je in gaya magabata na su shigo lamarin magabata aka gaya mishi babu su magabatan nan ba gaya mishi babanka ya rasu ba to inna tun da ba baba aikin ke ce wakiliyata daudi <laughs> a yaro ka zaro maliya da yasa ba za ta haura kai galikin. Ko yaushe ka tafasa ne har kake neman ka kone ni ban sani ba. Kai har wani zance ka iya yaushe kai aure gali. na dama fa na daɗe ina zuwa wajen Sadiya fa. Kuma ina son ta ita ma kuma tana suna To baka isa aure ba ka gaya mishi ba za a yi ba. Ka gaya masa har yanzu ban saka a kasuwa ba tukunna. Ma in na gani ne fa magana aure na zo da ita ba wata magana wata ta saba shari'a musulunci ba. To tsaya ka ji. Sai dai yanzu ta aure ka. ran da ta gaji ta sako ka amma ni dai ni dai hajara da baki na na salati ba za ni gidan wayannan mutanen in yi magana aure ba dan baka isa aure ba kuma ni ba zan maka ƙarya ba in yaudare ka in yaudare kaina baka gama makaranta ba kai baka cika ta da kai ba baka koshi ba ka je ka tattako min yar mutane in ba ka kaci in ba ta ta ci biya ya in ba su ci a wallahi ka bari idan ka cika shakata da kai ka zama abin nan sai kuma kai ba kai aure ai aure lokaci ne Ka ga me kake yi na gani ne ina zuwa kasuwa kuma ana dan samu Allah zai dafa ya rufe asiri a dan samu a auren nan asiri a lalluba suke har yan yatsu amma aure dai ba yanzu ba ai aure yana bukatar natsuwa da rufin asiri da yau da gobe ai ba wai a tattago mata a kawo maka gida shine aure ba duk wannan kayaniyan taron bikin da abin da za a ci a biki ba shi ne aure ba yau da gobe ita ce aure ka nemo ka bayar a ciwo, yau ka nemo ka bayar a ci gobe a ciwo ka kai asibiti to shi ne aure ba wai a daura aure a ci gora a waye a tashi ba shi ne biki a a ni yanzu ya zan yi da ita na yi mata alkawari zan aure ta kai na je ka toye uban ta hada kudi ya rike sai ya aura maka ita ya baka daki a can gidansa ku zauna sai ya ci gaba da ci da ku amma ni ba zan dauki wannan da alaba gamman ba haka na ce ba kaka za ka tashi ka fice ka ban guri ko kuwa Allah ya zan fita amma ina a duba ah, baka mutu ba kana warin gawa yaro ba abin da kake da shi kace zaka tattago min aure tabdi to ni ba da ni ba wallahi gali ni na dauka ba wata shawara ce ko wasu yan kudi. ka samu a gurin mai gidan naka ka zaunar da nake ta shewa nake washe baki ashe bacin rai ne ba wai magana aure to ina ka isa aure ai aure lokaci ne in kai hakuri zai zo ya taɓa jin da aka yi wannan shirma Kina gidan mijinki? Wai a zo a ce ki je gida ki zauna? Duk duniya kina da inda ya fi gidan mijinki? To yaya ba shi ya ce in tafi gida ba, shi ma fa baya garin ba. Da ya ce ki tafi ke kuma da yake sakar ya ce sai ki dau kafa ki tafi. To da wa za ta ci amarcin bayan shi ma ya ce min tafiya zai in je gida in huta haka fa ya ce min fa. Hutu? Eh. Zai yi tafiya? Mm. Anya ko Fatima kina da wayo kina da hankali? mijinki zai ƙara aure ya ce ki tafi gida ki zauna kuma ki yadda? To ni haka ya ce min ya kuma ba sai in tafi batun da ya san ina da gida muna da gida. Ni fa ina zari akwai fa ayi tambaya akan mutumin nan. Ni ban san ma ya aka yi su umman suka kyale kika ce kika miƙe kafa kika yi ta zama ba. Yanzu ba dan nazo ba haka ki je ki ta watanni ki zauna wata ɗaya a gidan. Duk abin da zai same ki same ki a ɗakin mijinki. Wallahi tallahi mazan zamanin nan. sai an yi da gaske a kansu ba ababen yarda ba ne ya zo ya karanta miki karya da gaskiya ya ce ki je gida ki zauna ya za a kyala amarya ta zauna ita kaɗai a cikin gida koma ɗakin mijinki ki zauna duk abin da zai faru ya faru akan idonki. to ban wani abu mana ni fa ban da fago a hannuna a to yanzu ke ban da abinki fatima ni yanzu nan ko sai da ni kika yi nawa zan yi nan faiwa nake wallahi ki san garin kwana biyu ana ba labari islamiyya kwana biyu ayyuka sun dan tsaya sai wata ne ake dan mana albashi don haka ya haƙuri nan da jibi na san za a yi mana albashi dan abin da na samu zan aiko miki ko kuma zan ma yi wasu umma magana dan kayan abinci a kayan miki amma dai ki zauna a ɗakin kar in sake zan ki koma gida in ya zo ya same ki a gida ma wani abu ne ki waya su umman in ma daga can ne ni sai in kawo miki in ma ba kayan abinci amma dai ki koma ɗaki domin sai dai in tabbatar kin shiga ha Salamu alaikum. Ni fa kai abin duba a yau wannan shine ne ake kawai ya mai da ki je gida ki zauna shi a kawo masa amarya ka ji wani bita da kulli Allah ya kyauta Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. dira kenan jaka kawai na ajiye nake tunanin zan jan dauko kawai sai na ji mureki. Fatima lafiya lafiya na asabe dama kana garin nan Allah a radin Allah ku rinkwasa Fatima bana garin nan sakkowa ta ke nan yanzu ina shiga na ajiye jakata zan zo da kai kawai sai na ji mureki ke na asabe ka ji tsoron Allah haba Fatima umma cewa ta idan ma ban da ba alkur'an sai ta zini min albarka to ni kuma bana sa abin nan umma shi yasa na shigo babba ne ne bai ne zama ba Fatima da asabe dama kana garin nan na ce miki Fatima yanzu nan fa na dawo shi yasa aka ce yaro ko ya haure ni abinda babba ya hango wallahi bai sai ya gani shi ba dama an faɗa mu Fatima yanzu abin da nake so da ki shiga nan Shiga nan waje, shiga nan. ka ce in shiga nan ni daga daki na ka ce min in shiga wani ɗaki. Fatima, Fatima na ji motsin alamun tana ciki, ni kuma ba na so kwado kin ga na riga na ga miki, ba na son zaman ta. Ni daki na zan shiga. A'a, dan Allah dan Annabi Fatima, mu je nan ki zauna. Ba na so kwaɗi da yarinyar nan, ko ba haka bane? Ba na son abin nan, Umma ta tilasta ta zo ta kawo ta ta zo ta ajiye. ina ji shiga na ji alamun tana ciki a jakata kawai na dire kazam sai na ji murya ki dama kuma sai nake son jin da ki amma tun da ke shigo mu shiga nan fatu mu shiga nan shiga nan din kenan ni da daki na aka kai ta kenan to can umma ta ajiye ta yaya zan yi fatima a can umma ta ajiye ta mu je mu je ciki shiga nan da ke zama yawa? shiga nan ciki mu je mu je mu je Dan Asabe ka ji tsoron Allah. Ha haulu la ko ta Fatima tsoron wa zan ji. Iye Fatima mu je dai shiga mu je. Dan Asabe ka ji tsoron Allah. Na ji. Habba Fatima wai me haka ne ne nace shiga shiga nan din ne. Lafiya? Wannan mai ya ce, ta je ta kasa zama. Wace kenan? Wa kika sani wannan kayan mana tutuwa wasa ne? Ta je ga baki ɗaya abin ya ishe ta ta je ta dawo. Da ba ta tafi ta kwashe kaya ta tafi, to ta zauna mana. Me na ta noni dawa? Yanzu muna cikin zaman zamanmu, cikin farin ciki. cikin natsuwa muna ɗiban soyayyarmu in za ta zo ta hura mana wuta tana shigowa in ka san an hura wuta an ɗora na kai haka na haka na ji a haka na fita in ban da rashin zuciya ki zama ki a can mana wa ce ta dawo gidan nan wa ce ta dawo ta zama ta a can mana kake damu in ban da nana kina ne ba a yi diki, ba a yi diki. ki tafi can mana eh da ta zo ta koma gidan umma na ba umma ce ta kaga bota ba sai ta koma can ta je ta zauna to me dawo da ita nan me dawo da ita nan wurin ta je ta sha zaman ta a can ai umma ce ta kawo ta to me yana ta na dawa ba da ta yi fushi ta tafi ba abin da nake so da ke Maryam kina ji na ina ji duk abin da kika ji ana yi abin da nake so da ke karki leƙa ko ƙofar karki leƙa ko da za a tashi gidan nan ne ki zaman ki a ciki ba na so a ce kin fito ko me kika ji ki zaman ki ni zan iya ɗauka ni na san yadda zan yi abin kin ji dan Allah ki fito ki zaman ki kawai a ciki ki zo ki shiga cikin rayuwata na samu sabuwar rayuwa eh har na fara yin tsinin hanci na fara haske na dawo fes da ni za ki zo ki sake mai da ni gidan jiya haka ni farai nan hankali na ba ya ishe ni ba na rantse da Allah ba zan lamunci wannan rainan wayan ba Allah ya zanci Assalamu alaikum Karki da Assalamu alaikum I zaman ki ba na so damu duk abin da za a yi karki fito ko ji ki kai gidan nan zai tashi karki fito ni ne maganin ni na sayar da zai ta jikata tana na tana barin jan ɗauka. Fatima menene haka? Ni kaina fa ba san abin nan nake ba. Allah ba zan zauna a ɗakin nan ba. Ba na son ganin yarinyar nan. Na ce maka ni fa gaskiya wannan abin fa ya ishe ni fa ni fa na dawo ɗaki na ba. Abin nan dole kai mun ni ne kokarin da nake so ke mun dan Allah ki tafi ki je ki sati ɗaya. Ni ma kin ga ba zama zan yi ba gaje kata na ɗauko. Ina zan tafi in sati ɗaya. Ni fa na dawo ɗaki na gaskiya. Fatima ni kai na fa ba na son abin nan. Ba na son zamanta. Allah dole ne kin ka riga jikata na ratayo. amma ba zama zan yi ba ni ma ba na son abin nan mu bar gidan ta Da dai mu tafi Fatima mu tafi tare sako takalmin ka sako sako sako mu shikenan mu je to common tea tea wannan sai na ta tashi bacci kike me dole sai na ta shiki. zan iya dafa kayana da kaina ba me a ciki ba aiki na bane ba matarka bace ni duk ba wannan magana kin tuna yanzu karfe nawa? Ko karfe uku na dare ne kana iya tasa na in zo in dafa maka ci. To bacci ba ni na kwantar da ke ba ki kika baccin ki ba idan da ba bacci kike ba ya kamata ci kin san dawowa ta kuma na ranar da bukata me sai na ta ki ki baccin ki mana in dafa kaya na in sha ba na abu nake da bukata bacci ne kawai zan dafa abina in sha in bacci shikenan kawai fa. Yanzu ma har wai abin ya kai ga wata mace za ta zo daga wani guri ta zo ta ci min mutunci a cikin gidana. ka turo ta ta zo babu abin da bata gaya min ba ta ce min kaza ma ta zage ni ta ci min zarafi ba abin da matan nan bata gaya min na gaya maka ne na ga wadda ka dawo ta ma ne ma suke saɗe haɗe min kai su haɗa kai ni kawai shawara nake nema ba wani abu na zo ka gaya min ba kuma aka sa ana gaba kana man dariya sai ka ce shashashan madina shawara kake nema shawara nake nema to wace na baka da ai shawara ita ce dai wanda na baka a da idan teburin nan yana magana zai baka zai baka bayani duk lokacin da ka auri wata mata kake tunanin cewa wai ka auri ta ne domin ka gyara gidanka to wallahi tallahi ka hada kwado dan idan suka hada kai <laughs> Allah sunan ka sauri sai dai kana tafiya kana zance kai kadai Yusuf ni fa gaskiya ni ma kake karɓar zamun lissafi no ba shawara ka ba ni ma nake baka shawara try to understand ma to ina ga yarinyar nan dai abubuwan da na rasa da na rasa su a gida yanzu nan nake zuwa da riske su to idan na dauke ta na kai ta gida ba fa cewa ne zan sallama su adam ba ba a'a zan karu da juli ne kai anya abincin da ake maka ba dan maka barbada ba kwa <laughs> ni wannan zargi a to an bada taimako. ko